Bismillahi Rahmanir Rahim. Al'adun wasu kashi na ashirin. Zura ta kasa kallon Hamza ta rufe fuskarta da tafukan hannunta biyu. Ya Hamza duk kasa na ji kunya. Ni daga yau ko kallon ka ba zan iya yi ba. Murmushi ya mai nuna tsantsar jin daɗi da ƙaunarsa gare ta. Sannan ya sauke mata hannun da ta rufe fuskarta. Ya ɗaga mata gira. Kin ga kujerar nan? Ya kamata ki bata muhimmanci a rayuwarki. Kanta a sunkuye ta ce me yasa? idanunsa akan ta yace saboda akan ta ya Hamza ya fara kisan ɗin kyuti kuma ya san ta ji daɗi tsananin kunya da ta ji sa ta tashi da gudu ta bar falon shi kuma ya dariya ya tashi ya alaula ya tafi masallaci tare ta haɗa musu abinci bayan isha ta kai falonsa dariya ya ce har kin gaji da wasan ɓuyan ne to ƙara so sai ki bani a baki dan harararsa tai Allah ya Hamza zan tashi haka kawai ka sa ina zaman zamana duk minti ɗaya sai na yi tunaninka sai na ji kamar na tona ƙasa na shige hannunta hamza ya kama yana mata wani kallo ƙasa ƙasa kyuti da gaske kina tunani na faɗa min me kika fi tunawa sun kuye da kanta ƙasa ta tana wasa da yatsun hannunta ya ce ni fa ba na son gulma yarinya ta ji daɗi kina so kina kaiwa kasuwa bari mu ci abinci ni yunwa nake ji sai mu koma kan kujerar mu, ko na ga kamar karatun ya miki daɗi ƙarshen kunya dai zuhura ta gama ji shi kuwa hamza yana sane yake ta tsokanarta dariya ma yake ta mata kasa cin abincin ta tashi za ta fita ya ce ina kuma za ki je dawo na daina tsokanar taki a kunyace ta ce kayana zan kwashe daga ɗakinka tunda gobe su khalifa za su dawo damuwa ƙarara ya gani a fuskarta ya san ba dawo wasu kalifa kawai take son cewa ba har inda take tsaye je ya riko hannunta suka dawo suka zauna kyutu kina tunanin idan izi ta dawo zan tashi daga hamzan ki ne daga kan da za ta yi kawai sai kuka ya kwace mata dama ga ciwon mara da ya fara matsa mata sannan ga shagwaba kuka take sosai hamza kuma yana ta aikin rarrashi da kyar ya samu ta shiru ya dan ja hancinta cuti baki da dama daga magana sai kuka ta ce to irin yadda kake yi min da zaka ci gaba da yi idan ta dawo hamza ya murmushi ganin cewa zuhura ta damu da shi kada ki sa komai a ranki na damuwa idan ta dawo zan raba muku kwana saboda bamu gama lesin mu ba ya faɗa yana murmushi ranar girkin ki zaki abinci da ni kuma zaki kwana a ɗakina ya ɗan yi dariya na san ai kwanciya a kusa da ni ne ba kya son dainawa shine har da kuka yarinya ta so sabawa da jin dumin mai gida a kusa da ita ji tai kamar ta nutse a ƙasa don kunya kawai sai ta so salati ni kada ka min shari bayan kai ne da ka ganni sai ka rika wayan taɓani. ni ya ce ƙarewar ma yau da kaina zan miki wanka jan haka yasa ta tashi da gudu ta bar mishi ɗakin gurin sa hamida ta koma suna ta hira suna ba ta labarin samarin sa haidar da yasir zura ta ce ku ce mun kusa shan biki haka suka ci gaba da hira cikin nishaɗi hankalin zuhura a kwance izzatu ba za ta dawo da wuri ba saboda yadda take fargabar dawowar izzatin har mafarki ta yi wai ta da hamza ya koma yadda yake da mara ta ce ta soma murɗa sosai hira ta soma gagararta adabiya ce ta kula da yadda take ta rike ciki ta ce anti zuhura tun ɗazu na kula kamar baki da lafiya ta ce eh wallahi mara ta ce ke ciwo bari dai na je na kwanta bayan ta hau sama hamida ta ce ikon allah na ji an ce idan an yi aure ana daina irin wannan ciwon mara amma kin ga ita har yanzu bata daina ba adabiya ta kai mata duka to uwar tsirku amma seriously naji ji wasu sun ce idan mace bata daina bayan aure ba tana haihuwa fara take dainawa wanka zura tai yi da ruwa mai ɗumi sosai sannan ta fito ta shirya cikin kayan bacci riga da dogon wando na kwatin yanzu dai ba ta sakewa da kamshi bare kuma ana period dole duk mace ta kula sosai da kanta gado ta hau tana ta juyi saboda ciwon ya fara yawa haka dama take duk wata ko a gida haka za ta yi ta fama ranar su umma da abba ba sa baccin kirki hamza kuwa har sha biyu saura yana ta aiki adabiya ce ta leƙa ta ce masa sai da safe saboda an ɗauke wuta ya ce In mm, yau an yi abin kirki ba ku jira na zo na tashe ku ba ina an antin taku adabiya ce ta bashi amsa yaya ta tafi ɗaki tun ɗazu ba ta da lafiya kashe laptop ɗin ya yi taso me yasa babu wanda ya faɗa min a cikin ku suna so mu hawa sama mai gadi ya kunna inji shi kuma hamza ya rufe ko ina ya wuce ɗakinsa a kan gado ya hango ta ta naɗe wuri ɗaya ya yi zaton ma bacci take yi ya je ya wanka yana cikin saka kayansa ya ga tana ta juye-juye tsakanin ɓangaren hagu da na dama tana riƙe da cikinta rigar ya fasa sakawa ya zo ya dafa bayanta kyutu me ya same ki ba ki da lafiya kuma shine biki faɗa min ba cikinta ta nuna masa tana ƙoƙarin tashi zaune ya taimaka mata ta tashi yana faɗin murɗa miki yake yi ne ko toilet za ki je bari na taimaka miki na san ma ba za a rasa flagel a gidan nan ba da kai ce ya kama zuhura me yake nufi da cikinta ya murɗa wato a tunaninsa kai amma ya cuce ta da ya wannan tunanin yana ƙoƙarin ɗaga ta ta buge hannunsa har da zumbura baki ni ba ciwon shiga toilet ba ne hamza ya ce o oh, kina fama da ciwo kuma kina tsiwa to me ya same ki a hankali ta ce mara ta ce take ciwo ya ce au sai ki ce min period pain ne ko mu je asibiti a'a zuwa safe zai daina ta amsa da 'yar kunya gyara mata kwanciya yayi sannan shi ma ya kwanta a kusa da ita yana mata sannu kusan minti sha biyar ciwon ya lafa daga baya kuma ya dawo sosai hamza ya rasa ya zai mata ta ji daɗi ita kuma sai hawaye kawai take abin tausayi ko kula da cewa babu riga a jikinsa ma ta yi ba ciwo duk ya ishe ta gashi ta ce ita bata shan magani har sai ya daina don kansa ruwa ta buƙaci ta sha ya je ɗebo mata a dispensa ɗin falonsa tana gama sha ta ce ya ah, hamza ya ce yes cutie me kike so za ka shafa min na? tausayinta ne ya kama shi ta kwanta rubuta ciki shi kuma ya rika shafa mata bayan a hankali kamar za ta yi bacci amma kwanciya ta ki daɗi ta sake juyawa ya hamza dan kwanciya ya yi kwafo kusa da ita ina jin ki cuti, me kike so a dan kunyace ta ce za ka shafa min ciki na umma tana yi min a gida kuma ina jin daɗi ji yake kamar ciwon ya dawo jikinsa ta daina hawayen da take hannunsa ya ɗora akan cikin nata ya so ma shafa mata a hankali da ta gaji ta sake kwanciya ta tura fulo a ƙasan cikinta shi dai hamza duk abin da ta ce yi mata yake daga baya ya dage sai sun je asibiti ta ce a'a za ta warke zuwa safiya ba su suka yi bacci ba sai wurin hudu ta ma riga shi yin baccin ya gyara mata kwanciya sannan shi ma ya yi bacci ana asuba ya farka ya tafi masallaci da ya dawo ya kwankwasa a sa'adabi ya kofa ya sanar da su su haɗa breakfast har da mai gadi don zuhura ba ta jin daɗi doguwar rigarsa kawai ya cire ya dawo ya kwanta cikin 'yan mintuna bacci mai nauyi ya ɗauke shi ba su farka ba sai sha biyu saura zuhura ce ta fara tashi ta ganta kwance jikinsa kamar wata mage kallo ta ƙare masa yana ta bacci ta san jiya ba wani baccin kirki ya samu ba shi ya sa ma ta fita daga ɗakin a hankali ta rufe masa ƙofa wata mahaukaciyar yunwa take ji kamar an yi mata sata a ciki a gaggauce ta yi wanka ta shirya cikin riga da siket ta atamfa ta sauko ƙasa banda breakfast ta abincin rana su hamida sun kusa gamawa shinkafa da miya suka yi Da biya na gyara salak ta shiga kicin ɗin suka yi mata sannu. Ta ce ku yi haƙuri na bar ku da aiki. A Adabiya ta ce haba dai aiki. Tun jiya na kula baki da lafiya. Da asuba kuma yaya ce biki daɗe da samun bacci ba. A kicin ɗin ta zauna ta ci abincin suna hira. Har ƙarfe ɗaya babu motsin Hamza. Ta ce bari ta je ta duba shi kada ya makara zuwa masallaci. Tana buɗewa ya fito daga toilet da ƙaramin tawul a hannunsa. Ya ɗaura wani a ƙugunsa. Juya masa baya tai tana bashi haƙuri. har inda take ya ƙara so ya rufe mata fuska da ɗan ƙaramin tawul ɗin da yake hannunsa a bayanta ya tsaya ya rungume ta ko motsin kirki ta kasa yi da ya ƙasa da kansa ya sauki a kan kafaɗarta cutie ya jikin ta rintsa ido ta ce da sauki alhamdulillah Rikon da ya mata ne sa ta tuna yadda ta rika maƙale masa cikin dare. Ɗan murmushi kawai take tana jira ya sake ta ta gudu. A hankali ya jiyo da ita, mu je ki shafa min mai. Yana daga cikin lesin ɗinmu. Alamar kuka ya ga ta yi. ya hamza kai hakuri ban da shafa mai wallahi kunya nake ji hannuna zai rika yin rawa to ai shi yasa nake so ki koya don ki saba ya faɗa yana jan hannunta idan biki shafa mun bakin san zunubi za a rubuta miki ni kuwa ba ruwa na. dawul ɗin da ya ɗora mata akai ta ja ta rufe fuskarta da shi sannan ta miƙa hannunta ba ni man yana jin daɗin kasancewa da zuhura kamar gaske ta sa hannunta a cikin man sai ya ga ta lakato shi da yawa kamar mai shirin wasan mai saurin yin baye kyutu me zaki da wannan man sai da ta yi dariya sannan ta ce shafa maka zan yi ba ke kuwa wannan aiman da zan shafa a wata biyu kenan kika lakata dan kaɗan ta rage ta ce to wannan yayi ya ce kin gaje ki wani abin kafin na shirya idan kika shafa min wannan ma aiko ta kitsa ba za ta gaya min narkewa ba dama haka take so sai ta cire tawul din ta ajiye ta rufe idanta wai kada ya ce ta gan shi babu kaya ta miƙa hannu ni sai na shafa maka ko a fuska ne kada ladan ya wuce ni da gaske take matsowa kusa da shi yana yin baya yana bata haƙuri aiko kamar ziga ta yi tana ta binsa suna zagaye gado tana dariya da ya gaji ya ce cuti idan biki fita daga ɗakin nan ba zan ɗauke ki mu je mu sake yin wanka bata jira ya maimaita magana ba ta fita tana dariya shi ma dariya ya yi soma shiryawa karfe uku da kwata suka ji hon ɗin mota alamun su khalifa sun dawo murna a wurin zuhura kamar 'ya'yan cikinta yadda take son baban babansa haka yaran suka shiga ranta direban kamfaninsa ne ya ɗauko su yana tsaye da mota suka fito suna ta ihu suna kiran dadi su biyu suka shigo a guje suka rungume shi tare da yi masa kis a goshi shi ma ya musu Juniyo ya ruga gurin zuhura da ta fito daga kicin da sauri dama tukin tuwo take shi sa bata fito da wuri ba kankame ta yana faɗin i miss you duk rashin jin turancinta ta san ma'anar wannan kalmar shi yasa ta ji daɗi sosai bakinta kamar gonar auduga ta ce i miss you too junior khalifa ya soma rigima dadi ka ji zuhura ba ta misin ɗina ba kuma ni har na fi junior misin ɗinki har sweet na rage miki fa zura ta ce yi haƙuri ai kai babba ne shi yasa na fara faɗa wa ƙaninka hamza ko duk kunya ce ta ishe shi khalifa ya ce mata zuhura dan ba su taɓa tunanin gyara musu ba da suke faɗa a da da ɗan borin kunya ya ce kada na sake jin ka kira ta zuhura junu ya ce to me za mu faɗa ya ce ta ba shi ansa ku riƙa kiranta mama khalifa ya wani rungume ta wai don a ce ya fi santa mama i miss you ta ce ni haka tana dariya zuciyar hamza kan kamar an mishi albishir mai daɗi ganin yadda yaransa suke son zuhura talace ta shigo da nani a hannunta tana jan jakar kayansu har wani tsalle na take da ta hango hamza sai tala ta ajiye ta da ɗan gudunta ta taho za ta rungume shi sai ta kula da zuhura da ke bata abinci kawai sai ta yi kwana ta bashi da hannu a buɗe ta nufi gurin zuhura ta riƙe mata ƙafa fuskan nan babu alamun wasa ta ce zan ci tuwo hamza ya so masalati yana dariya yanzu duk gidanmu ki rasa wadda zaki gada sai Hamida mai cikin zani da baba ki Zuhura Hamida ta ce haba yaya dan Allah a gaban yara kake faɗan wannan suna Adabiya da Zuhura kuwa sai dariya suke Hamza ya ce to ƙarya ne ba gashi nan ta gado ki da ci da kiba ba Zuhura ta ɗauki nan ta ce kai dai kawai kana jin haushi yata ta fi sona ne shi yasa ka huce a kanmu Talata gaishe su sannan ta wuce ɗaki da kaya ana la'asar Hamza ya fito zai tafi masallaci su Jiniyo suna ta wasa a falo Zura ta ce Jiniyo khalifa dadi zai tafi masallaci khalifa ya ce mun gani dadi bye bye sai suka ci gaba da wasansu zura ta ce ku yi maza ku je ku yi alaula kada ya tafi ya bar ku maza a masallaci ake so su riƙa yin sallolinsu Juniyo ya ce zuhura sai kuma ya rike baki au mama yau sallah babba ce ko sallah karama da zamu je masallaci allah ya sa su hamida sun tafi yin alaula da kunya da hamza zai ji sai tafi wannan dan shi ya san bai taɓa damuwa da nuna yaransa zuwa masallaci ba sai lokacin idi zuhura ta kalle shi bari su yi sauri su yi alaula sai ku tafi a yi dolensa ma ya jira su tunda kanwa bayansa ce take faɗa masa abin da ya kamata yara kuwa sai murna suke suka shirya suka bi babansu bayan tala ta gama ware kayansa ta shiga kicin ɗin izzata za ta ɗora girki hamza na falo ya ji motsin kwanuka ya tura khalifa ya kira ta me kike yi a kicin sai da ta durƙusa daga gefe sannan ta ce abinci zan ɗora ya ce abinci wani iri Tana dan sosa-kai ta ce maman Khalifa ta ce idan na dawo na rika muku girki kai da yara. Ransa a ya ce to kada ma ki soma. A wani dalilin zaki mana girki bayan Zuhura tana nan? Ke ma idan ta dafa za ta baki. dan haka kaki wani girki in dai ba ta nemi ki taya ta da wani abun ba. Kuma ki rika mata wanke-wanke da sauran ayyuka idan ta bukata. Talade kuma ki mata wanke-wanke da sauran ayyuka idan ta bukata. Fuskar Tala bata iya ɓoye ta ba. Hamza ya ce akwai wani abun ne? Ta yi saurin miƙewa. A'a. Da yake Hamza ya ce ana magariba za su je mayar da su Hamida gida shi yasa ma Zuhura ta yi girki da wuri. Tuwon shinkafa ta da miyar agushi sai kamshi yake. Talata shigo kicin ɗin tana tambaya ta ko akwai abin da za ta taya ta. Zuhura ta ce ba komai. Dan bata manta da kashedin da Izzata ta yi mata akan Talab ba. Khalifa ya shigo yana faɗin Tala ina sabon takalmi na zan nuna mama. Zuhura ta ce Khalifa kaga ita babba ce ku rika ce mata anti. Khalifa ya ce ai momi ta ce mai aiki ce ita ba sai mun ce mata anti ba. Zura ta ce idan ka faɗa har aljanna za ka shiga. Da murna sai ce to bari in je in faɗa wa jiniyo. Dala ta ce na gode sosai Dan ta ji daɗin yadda Zuhura ta daraja ta. Murmushi ta yi ta ɗauki abincin mai gadi za ta miƙa masa sai Talat ta ce bari na kai masa. Tana zuwa ta same shi akan benci inda yake zaune. Ya ce mata yau kun kusa kusa jini na ya hau. Tala ta ce saboda me? Ya gyara zama. Wato ina ganin motar ku gabana ya faɗi. Na ce hajiya ta dawo za mu koma gidan jiya. Yunwa Salamu alaikum. Tala ta yi dariya sannan ta ce aini gidan mamaki ya bani. Dan bani labarin me yake faruwa bayan tafiyar mu. Mai gadi ya bata labarin yadda Zuhura take kyautata masa ga abinci a wadace. Hakan ya sa Tala ta buɗe flax ɗin da ta kawo masa. Tuwo ta gani sosai yadda zai wadace shi ya ci ya ƙoshi. Nan ta bashi labarin yadda suka yi da Izzata. Mai gadi ya ce ban marowaciya. Sai kuma ya rufe baki kada wani ya ji. Aiki kyale ta kawai. Ni nan kullum addu'a nake yi wa Hajiya Amarya Allah ya kawo ƙazantar ɗaki. Talata ce amin amin. ai yanzu yallaɓa ya yi aure wai har an tafi ta ce su kalifa su riƙa kirana gaba ɗayansu ne suka shirya aka mayar da su hamida gida yara sai murna suke sun ga kakannin su zura ta tafi gaisawa da hajiya a ɗakinta ta ta bar hamza a ɗakin mama hamida ta ɗauko kuɗi ta nuna mama ta ce kin ga yaya ya bamu dubu biyu ita kuma Anta zura ta bamu kayan kwalliya mama ta ce to allah ya saka da alkhairi yaya mun gode mamaki ne ya kama shi domin ko ba shi ya bawa zura kuɗin ya ce ta bayar ba bayan fitar hamida ya kasa yin shiru ya faɗa mama mama ta yi murmushi ta ce yaya allah ne kawai ya haɗa ka da yarinyar nan domin ta taya ka gyara dukkanin abin da ka ɓata har abada tsakaninmu da ita sai dai addu'a da fatan alkhairi abin da take maka shi ake buƙatar duk matar ƙwarai mai neman rahamar allah ta yi cike da farin ciki hamza yake ƙara jin son amaryarsa mama ta ce idan izzata ta dawo sai kai ƙoƙari ku zauna kai mata nasiha dan idan da tarbiyyar gidansa a cikin halayyar ta kai ma har da sakacinka dan baka taɓa ƙoƙarin hana ta ba sai ma ƙoƙarin biye mata